ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta lahadi ashirin ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 23 ga watan goma shekara ta 2005 miladiya don tattaunawa akan wannan mawdu'i mai matuƙar muhimmanci wanda na shelanta mana shi tun waɗansu kwanaki da suka shuɗe a baya mai taken wace ce mijinta yake Ƙila lokacin da mai saurare zai ji sanarwa game da wannan mawdu'i zai ɗauka cewa akwai wani nau'i na wasa a ciki wanda hakikanin gaskiya ba shi wasa da wannan mawzu'i ba hasali wannan lata an gabatar da ita shekaru da suka gabata kamar shekaru hudu ko na a makamancin haka a makarantar Usman ibn Affan da ke kofar gadon kaya a Kano wanda ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta malam abdulkadir ismail ya gabatar da laccar ta bada sha'awa kwarai da gaske ni ke shugabanta makarantar amma bana da aka yi na saurare ta a cikin kafin na da ta kunsa na fa'idoji masu ɗumbin yawa an kawo tallar kafin din Adam mai duguri a cikin dukan waɗannan shekaru da na ambata amma rashin sanin malamin ya haramtawa da dama daga cikin ku amfanuwa da abin da lissafi ta kunsa na fa'ida saboda yana daga cikin al'adar mutane ba sa cire kudin su sai kasar na karatu sai in sun san malami hakan yakan sa da dama daga cikin mutane su yi hasarar ilimi mai dumbin yawa don haka na ga ya kamata in ari wannan ne na wannan lantarki. ba tare da na nemi izinin dan uwa malam abdulkadir ismail ba in kuma maimaita ta da salon zance irin nawa wanda ya iya shan bamban da salon zance irin nashi da magana irin tashi musamman tun da an samu bambancin lokaci na gabatar da lissocin guda biyu duk da cewa lacca ɗaya ce domin daga shekara hudu da suka wuce baya zuwa yau a iya samun canje-canje da bincike-bincike waɗanda za su iya haifar da waɗansu canje-canje a cikin lassoshin guda biyu wanda asalinsu guda ɗaya ce sannan kuma canjin wurin da aka yi lattar shi ma kansa yana da tasiri wajen mai lattar za ta kunsa wata lattar ya gabata da ita a kano a bakuwa musamman bin abbas shekara hudu ko wani abu makamancin haka da ya shuɗe a baya gashi yau zan maimaita ta a nan a cikin garin maiduguri a masallacin alhaji muhammad indiyi kun ga bambancin wuraren da bambancin shekarun duk yana da tasiri wajen laccar doriya akan bambancin masu gabatar da laccar tushen wannan lacca wani hadisi ne da ya inganta cikin sahihu muslim sannan kuma imam bukhari ya ruwaito shi a waɗansu ya ruwaito ɓangarori na kamar yadda malaman hadisi daban-daban sun ruwaito shi a cikin littattafansu hadisin da ya fi shahara a wurin malaman hadisi da suna hadisu ummi zara'in. hadisu ummi zara'in, wato hadisin ummu zar wata mata da ake kira ummu zara'in. yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zauna su yi hira tsakaninsa da matansa tsakaninsa da iyalansa kuma hirar takan kasance ne a ɗakunan matansa idan yau yana ɗakin ummu na aisha to ɗakin ta shine dandalin hira a yau idan gobe yana ɗakin na na hafsa to kenan gobe kuma ɗakin hafsa ɗin shine wurin hirar jibi idan yana ɗakin zuwairiya bintul harith haka ake bambanta wuraren hiran tsakanin shi da matansa wata rana yana zaune tsakanin shi da matansa suna tattaunawa da juna hira irin ta duniya wadda mutane ke yi tsakaninsu da juna don ɗauke ma kai kewa sai umu na aisha take labarin mahaifinta sai da na abubakar siddiq da irin ɗanban dukiyar da allah ya bashi tun lokacin jahiliya take cewa mahaifina abubakar siddiq ya mallaki dukiya tun lokacin jahiliya wadda ta kai uqiyya dubu hassau dubu tana yi wa sauran matan alfahari da matsayin mahaifinta ta fuskar dukiya ko ta fuskar kuɗi idan an ce uqiyya wato suri na kuɗi masu ɗumbin yawa ko kulli na kuɗi mai ɗumbin yawa waɗansu malamai na fassara shi da wato ainihin dirhami arba'in ko na amma makamacin haka to idan aka ce dirhami arba'in shine uqiyya to kuma uqiyya dubu kaga arba'in so dubu to kuma kowace uqiyya dubu kuma so dubu miliyan ɗaya kenan kun ga kuɗaɗen suna da yawa wannan shine abin da sayyidina Bakar ya mallaka tun lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci lokacin da umma na Aisha take wannan magana sai manzon Allah ya ce da ita uskuti ya Aisha yi mana shiru ya umma na Aisha wannan ba shine abin alfahari ba abin da ya kamata ki yi alfahari da shi shine yadda na zame miki kamar abu zar'il a wurin ummu zar'il ma'ana dukkan dukiya da mahaifinki zai samu ko ya mallaka wannan ba ita ce riba a wurin kyamata ba sama da ku samu kyakkyawan zama tsakaninta da mijin da yake ƙaunarta samun kyakkyawan zama a gidan aure yana da matukar riba a cikin rayuwa sama da dukiyar mahaifa abinda manzon Allah yake da ummu na Aisha kenan anan ya kamata mu san wace to wannan shine zai kai mu zuwa ga karanta shi hadisin wanda shine asalin matashiyar lattar hadisin ummu zar'in wanda ita ummu na Aisha ta ruwaito shi kar ku manta da cewa na Aisha tana ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ita ce ta kowa kankanta ta fuskar shekaru a cikin su don annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya ba ta kai shekaru ashirin a duniya gaba tana da shekaru goma sha takwas bayan ya mutu kuma Allah bai karɓi rayuwarta ba sai da ta zama yar shekara sittin har da watanni hudu a duniya kafin Allah ya karɓi rayuwarta tana da falala tana da matsayi domin abu musul ash'ari ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi da kansa ke cewa kamala min rijali kasir a cikin mazaje da yawa su samu kamala tunda akwai da yawa daga cikin maza waɗanda suka zama annabawa ga annabi nuhu ga annabi ibrahim ga annabi wani ga annabi wani suna da yawa bayan waɗanda suka samu wani matsayi na daraja da falala wanda bai kai annabtaka ba abin nufi dai da yawa daga cikin maza sun samu matsayi da ɗaukaka da daraja amma walam yakmul minan nisa ba wanda ya samu kamala cikin mata illa asiyatu imra'atu fir'aun sai asiya matar fir'auna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa maryamu bintu imran da kuma maryam yar gidan imran wato mahaifiyar annabi isa alaihi salam sai manzon Allah ya ce wa inna fadla aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'idut ta'am falalar na na Aisha kuwa akan sauran mata kaman falalar sarid ne akan sauran abinci labadun sarid nau'i ne na abinci a wajen larabawa wanda ya tsara dukkan wani nau'i na abinci daraja a da wato kamar talge ne ake yi na nama gari ake samu na alkama sai a daka nama a kwankwace shi ko a mayar da shi kamar dambun nama sai a bayan an mai da shi kamar gari sai a takuɗa shi cikin wannan garin alkama ɗin sai a haɗa shi a yi talge da shi to wannan shine abinci mafi kima mafi daraja a wajen su sai manzon Allah ya buga misali da shi akan falalar na Aisha na Aisha tace jalasat ihda ashara tamra'atan zan karanto mana hadisin ne kai tsaye daga cikin littafin ash-shama'il muhammadiyya na alimam abu isa muhammad ibn saura at-tirmidhi wato don kusancewa hadisi ne daga ummuna aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne da yake da asali daga gidan annabta ummuna aisha ce jalasat ihda ashara tamra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a waɗansu mata goma sha ɗaya waɗansu mata goma sha ɗaya wata rana sun hatu da juna sai suka yi yarjejeniya sai suka kulla alkawali suka zauna cewa kowace ta yi bayanin halin mijinta a ji kada ta ɓoye komai kada ta rage komai na abin da ta sani na halin mijinta wala Allah abu mai kyau waɗanda za a je a iya koyi da shi ko abu mara kyau wanda za a ji a taya ta makoki a taya ta kewa suka yi wa juna alƙawli kan haka kin yadda ina eh, yadda ke ma kin yadda ina eh, yadda duk suka yadda kowace ta yadda da wannan zance Aisha take maimaita wannan labari ga annabi sallallahu alaihi wa sallama na zaune ga sauran matan annabi da ake hira da su a wannan lokaci a matsayin yan saurare فقالت الأولى wanda za ta fara yin magana sai ta tashi ko sai ta matso ta ce zauji lahmu jamalin ghaf ala ra'asi jabalin wa'ar la sahalun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal ina so in ce da mu wannan hadisi yana da matukar fa'ida ta hanyoyi daban-daban daga cikin fa'ida da yake da ita ya kunshi kalmomi na larabci waɗanda suke ba a fili ba waɗanda suke a ɓoye sun kunshi hikima ta zance a cikin harshen larabci ban manta ba har wani malamin a jami'ar musulunci ta madina wani tsohon profesa mutumin sudan profesa Babikar dushiel wanda daga baya kuma muka sake haɗewa a sudan shekara hudu da ta wuce lokacin da naje zan yi master program ɗina yake ba da shawaran cewa inda yana da iko da duk wani ɗalibi mai koyon harshen larabci a mataki na university da ya kamata a sa ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace fatiha ba wai dan ababen da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajensu ba sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya ko ma'anarsu sai da idan mutum ya haddace kalmomin ya rike ma'anarsu to ya samu jari mai ɗimbin yawa a babin larabci ta ce zauji lahamu jamal zas mijina in ji ta mijina lahamu jamalin zas naman raƙumi ne musasshe wanda babu tsoka a jiki ala ra'si jabalin wa'ar wanda aka tsora akan kolun dutse mai wahalar hawa la sahlun fayurtaqa dutsen ba baya da sauki sana a hau a dauko wala saminun fayuntaqal shi kuma naman babu tsoka a jiki mai yawa ballantana wannan tsoka ta kwadaitar da mutum zai sha wahalar hawa ba me take nufi ta ce wannan shine mijinta malamai suka ce abinda suke nufi da wannan zance tana nufin mijinta ba mai kyakkyawan hali ba ne domin a cikin nama na dabbobi musamman dabbobin gida kun ga akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki da awaki sannan sai dabbobin da suke ƙasa da wannan kamar tsuntsaye kaji to da tsuntsaye da kaji naman sa yafi kowanne lafiya ya yafi kowanne kima shi yasa ko aljanna ma naman tsuntsaye aka alkawari ba ya alkawarin naman bunsuru ba ko naman rago wala mi tsairin مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جاء كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لحم طيب to daga nan sai na awaki shi yafi daraja daga nan gurin sai na shanu shi ya fi daraja daga nan sai na raƙuma shine na ƙarshe a wajen daraja Namun raƙumi dai shine na ƙarshe a wajen daraja saboda yana da tauri yana da wahalar dahuwa to duk lokacin da aka ce wani kamar namun raƙumi yake abin nufi taura-tauran mutum ne baya da kyakkyawan hali ina fata an fahimta to kuma namun raƙumi ma sai zan tora mamman raƙumi kyamasasshen raƙumi wanda baya da ba. sannan kuma aka ɗauki nama aka tsora akan wani dutse mai wahalar hawa da sarƙaƙiya ma'ana dai abin da take nufi mijinta mutum ne mai wahalar hali mutum ne mai girman kai mutum ne mai mummunar ɗabi'a mutum ne wanda zama da shi babu daɗi ga rowa ga girman kai ga mummunan hali haka mijinta yake ita ta gama bayanin da sai ta biyu ta zo ta ce zauji la usiru khabara inni أخاف alla azara in azkurhu azkur udurahu wa budura tace mijina ku dai ku shiru kawai kamar haka ta faɗa ni ba zan iya bincika muku bayanin ba dai idan na fara labarin baya da ƙarshe in dai wai zan faɗa muku wai halayensa ne to faifan ba ya da ƙarshe za a yi kai ne kawai inni akhafu Allah azara ina jin tsoron in har zan yi maganarsa to ba zan kyale masa wata riga ta mutunci guda ɗaya ba a jikinsa sai kun daina ganin shi da kima in azkurhu azkur ujurahu wa bujura in har zan ambaci zan ambaci kwansar farfata, gaba ɗaya ba abin da zan rage masa tana nufin yana da halaye munana wanda sun kai matuƙa ta fuskar yawa wanda kawai sai dai mutum ya yi ishara da baki amma ba zai iya faɗa su gaba ɗaya ba kuma tana nufin in har ta faɗe su ta tabbatar gaskiya faɗa ba ƙarya ta masa ba to shi ko ba zai iya jurewa ba ko shaka babu sakin su zai yi to kuma suna da yaya tsakaninsu ya'yan kuma za su iya tagayyara in suna wurinta ko in suna wurinsa abinda ta faɗa kenan game da mijita sai ta koma gefe sai ta uku ta zo da ta uku ta zo ta ce zaujil ashannaq in antik utallaq wa in askut wa u'allaq ta ce mijina al'ashannaq idan an ce al'ashannaq a cikin larabci mutumin da yake da tsawo da yawa ga tsirantaka ga tsawo akan so irin wannan mijin tsawonsa ya yi yawa gashi kuma siriri kamar iska ta ɗauke shi dade in an tit utallak ga mummunan hali idan na yi magana a sake ni wa in askut Allah in nayi shiru kuma a mayar da ni gefe ba a yi da ni wato kenan ta fuskar halitta bai kayatar da ita ba ta fuskar halaye kuma bai kayatar da ita ba kila idan mutum ko yana da rangwame ta fuskar halitta ma'ana ba mai kyau bane ba idan yana kyakkyawan hali za ka iya hakurin zama da shi to ta ko ina babu su babu fita zai mata laifi kuma ba hali da magana idan ta yi magana ko shakka babu akwai yiwuwar sakinta a kowane lokaci idan kuma ta yi shiru ba ta yi magana ba to za a mai da ita kalmar allaka wato sai ta zanto kamar matar da ba ta da miji babu wani abin da za ta mori da shi tare da mijin irin wanda sauran mata suke moruwa da shi game da sauran mazajensu daga nan sai ta hudu da ta hudu ta zo sai ta ce zauje ka laili tihama la harra wala qar wala makafata wala ta'ama ta ce mijina kamar dare dare irin na yankin makka makka da sauran darurrukan da ke makwabtaka da ita so ake kira tihama yanki ne mai matukar zafi amma idan dare ya raba tsakiya yanayin wajen sai ya zama ce babu sanyi babu zafi ta to haka mijina yake kamar ka je hama a tsakiyar dare babu zafi babu babu sanyi shine kalele hama la harra wala kar babu zafi babu sanyi wala makafata wala ta'ama sannan kuma babu wani tsoro da zaka ji na za a faɗa ma bakar magana ko za a sake ka ko za a ci mutuncinka sannan wala ta'ama ba ya da wani mummunan hali da zaka ji ka kosa da shi ka gaji da shi ma'ana mutum ne mai kyakkyawan hali tana nufin mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a da hali na gari ta fuskar zance yakan kiwaci kalmomin da ya kamata ya faɗa mata wanda za su za su da mata rai a aikace yakan mu'amalance ta da kyakkyawar mu'amala baya sarki game da abin da ya shafi abinci ko sutura game da abin da ya shafe ta ko game da abin da ya shafi 'ya'yanta ko game da abin da ya shafi harkokin gida babu wani abin makusa ta tare da shi ta kowace fuska to wannan ita ce ta hudu daga nan sai ta biyar ta biyar sai ta ce zauji in dakala fahim wa in kharaja asid wala yas'alu amma ahid ta ce ni kuma mijina in ya shigo gida sai ya zama kamar saurayin zaki in ya fita waje sai ya zama kamar bardan zaki wanda ya kai shekaru na tsaka tsakiya ya wuce samartaka a cikin zakoki wala ya yas'alu amma ahid baya tambayar ina kaza da na so ina kika sashi kaza ya kare kaza bai kare ba baya bincike game da wannan waɗannan kalmomi guda uku kalmar ƙarshe malamai sun fassara ta cewa abinda ake nufi mutum ne mai yawan kawar da kai ba ruwan shi da binciken cewa na sayo kaza ya kare sabulun wanka na sayo gashi kwana kaza ya kare na sayo min girki dandanin ya kare ya akai gishiri ya kare ya akai kaza ba kwano kaza bane ba baya tambaya in akwai akwai in babu ba cewa ya akai ya kare zai sayo wani shine la yasalu amma ahad shi baya tambayar ya akai kaza ya tafi in babu dai an faɗa masa babu zai sayo wani baya complain cewa me yasa akai kaza wannan kalmar karshe abin da suke nufi kenan sannan kalma ta biyu cewa in kharaja asif in ya fita sai zama zaki tana nufin jarumi ne ba masorashi bane ba ba mutum bane rabon mazaje a waje an san shi sosai mazaje na shayinsa mazaje na shakkarsa ba arha bane a wurin mutane amma kalmar farko da cewa in ya shiga gida sai ya zama jaririn zaki to a nan ne malamai suka yi saɓani a kanta waɗansu suka ce abinda wannan kalma take nufi wato idan ya shigo gida abin da ya zo yi kawai shi zai ba wai daga ya shigo gida ya rika binciken me yake daidai me ba daidai ba abin da ya kawo shi gida shi zai yana bukatar hutu zai zai kwanta ya barci yana bukatar matarsa zai nemi matarsa yana bukatar wata hirar ita yana bukatar ya sa wani aiki shi ke wanda suka ce a'a shi jaririn zaki yadda yake ko kuma saurayin zaki yadda yake ba mai wa yan gidansa gata idan saurayin zaki shi a gidansu ba a cin kwanan nan abinci sai sabo sai mai kyau ka'idar ta kenan baban ba zai ci kwanan nan abinci ba sai ya je ya farauto mai kyau ya kawo to shi ma wannan magidancin haka yake a gidansa ba a cin lalataccen abu mai karancin daraja ta kasa sai ya je ya nemo mai kyau iyakacin karfinsa iyakacin samunsa wato matarsa yar shagwaba ce tana cikin jin daɗi yana kula da ita baya sarki da haƙƙinta irin yadda zaki baya sakaci da yan gidansa suna cikin shababa yana cikin lura da su to abin da suke nufi ma'ana a gida mutum ne mai kula da mutan gida a waje kuma ba rago bane ba sannan ba mutum bane ba mai kokarin binciko dole sai ya gano laifin shi mai kika yi me kika ce ya na kawo kaza ina kika saka na ga ban ga kaza ba baya da wannan abin da ke nufi kenan ina jin kun gane sai ta shida ta shida ta ce zauji in akala laf wa in shariba shaf wa in al wa la kaf li ya'lam al ta ce mijina idan ya tashi cin abinci gaba ɗaya ke cin ya baya ragewa shariba shaf duk abin shan da ka ajiye masa gaba ɗaya zai kwankwaɗe ya rage komai wa in saja al shaf da ya kwanta kuma sai da lulluɓa kawai ta barci sai gari ya waye wanda ya zo kuma ka bude sai kawai ji abin da sa gaba kenan ya ya ci abinci ya sha abin sha ya kuta ya barci wala su kaf li ya'lam al ya baya dan miƙo hannun sama mutum na rashin lafiya ya taba kan mutum ya ce ka Allah saki ya kika ji ko kirjin mutum na bugawa ya taba ya ce Allah sarki baiwar Allah ya kika ji da jiki ba abin da ya shafe shi wanda yake kawai barcin sa wato zai a takaice wannan baiwar Allah tana siffanta mijinta da abubuwa kamar haka abu na farko rowa komai na shi kadai yake cinyewa abu na biyu hadama da zari abu na uku mummunan hali wajen mu'amalantar matansa abu na hudu rashin kulawa da matar shi ba ta cikin ajandarsa shi abin da ya zo girki in an gama abinci shi ne abin da ke gabansa ba ta ba shi zai ci abinci kawai shi ne abin da ke gabansa da ya ci abinci kawai ya lallaba da mayafinsa ya kwanciyarsa ba shi ba ita sai kuma gari ya waye to wanda shi ne ɗabi'arsa فقالت السابعة ta بكر تزو تتي زوجي عياياء وانا بلا عياياء كنا أو غياياء طباقاء كل داء له داء شدك أو فلك أو جمع كل لك idan in ta ayaya cikin mutane shine rago wanda komai sai dai shi a taimaka mishi shi ne a tallaba mishi yau yana bin dangi yana bin abokanai malam ayaya uke nan tace to ita mijinta ayaya ne ko kuma ga yaya'u idan an ce ga yaya'u azzalimi wanda kullu shi ne zalunci mutane ko ya zalunci wanda yake tare da shi ko ya zalunci makwabta ko ya zalunci dangi ya zalunci abokanai ya zalunci yan uwa aikin sa kenan abin da ya sa gaba tabbaqa idan an ce tabbaqa waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shi ne mai yawan wauta ko magana zai tafi bakin sa kawai wauta yake irin wanda da yi magana ai ta tsaki da da ya sani ma da ya yi shiru me yasa zai kai kaza haka duk da ya faɗi magana sai a ji magana salami babu gishiri ma'ana bai iya magana ba sakin baki to ka'u kenan waɗansu malamai suka ce a'a tabbaqa'u shine mutumin da yake baya da mazakuta wata kwata baya iya kusantar mace tace kowace irin cuta ka sani ɗan namiji na da ita to ka tabbatar shi ma yana da ita ta ce a taƙaice dai shi yadda yake shajjaki au fallake au laki kullum aka waye gari ko dai da kike ya fasa miki kai ko ya hankade ki fadi ki kare ko ki targaɗe ko ya haɗa miki duka biyu dole sai an yi ko dai duka ɗaya ko ya miki ɗaya ko duka biyu sa kullum a cikin duka take sun ga magana ba daɗi ga duka ga hantara ga yawan zagi to Allah tsare daga nan sai takwas da ta takwas ta zo ta ce zauji almasu masa arnab warrihu rihu zarna kalmomin nan kawai ta faɗa ta ce mijina idan ya taɓa ka kai ka ce zomo ne abinda suke nufi a cikin dabbobi zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da ta fi kowace laushin gashi tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gari warzihu rihu zarnam ƙanshinsa kaman ƙanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarnam wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matukar ƙanshi har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wajen mu'amala da shi sannan kuma labarinsa ya yatsu wajen kyakkyawan halinsa sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba sai dai ka iya yabe shi abin da take nufi kenan daga nan sai ta tara ta tara ta ce zauji rafi'ul iman tawilin nijad azimul raman qaribul min minan nas ta ce mijina rafi'ul iman wato tana nufin dogo ne ba ga ba ne ba baya da haka azimun ramad tokar gidansa tana da yawa qaribul bait minan nas gidansa yana kusa da ɗakin taruwar jama'a Abin da suke nufi da cewa tokar gidansa na da yawa ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an tsora tukwane da yawa babu yadda za a tsora tukwane da yawa sai in girkin da aka kuma yana da yawa to kuma yan yi girki da yawa to kenan an yi mai an yi karamci an ciyar da mutane to haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane tana nufin mijinta mai karamci ne wato mutum ne mai karamci sannan kuma karibul bait minan nas wato gidansa a tsakiyar jama'a yake bai yi gida can nesa ba don gujewa jama'a ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi ya zanto bai musu da yasa ba tana nufin dai mutum ne wanda yake mai karamci ba marorci ba daga nan sai ta goma da ta goma ta zo ta ce zauji malik wa ma malik malikun khairu min zalik ta ce mijina shine malik ce kun san ko waye malik malik ya fi duk abin da kuka lissafa a baya na karamci da wani kaza da wani kaza da wani kaza ya wuce nan abin da duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan lahu iblun kasirat kasirat al-mubarak qalilat al-masarih idza sami'na sawt al-muzhir ayqanna annahunna hawalik mutun ne mai yawan raƙuma mai yawan garken raƙuma lokacin da raƙumansa suke fita kiwo da safe idan mutum ya gansu sai ya ga 'yan kaɗan ne abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi yawa ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karamcinsa sannan su kansu raƙumansa duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita to sun san tasu ta ƙare ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baƙi sun zo akan yi wata busa to da an yi busan nan kamar yana kiran yaransa ne ma'aikata dan a zo a soke raƙuma ga baƙi sun zo a yi musu hidima to har ya zanto raƙuman ma kansu sun sani da san ji an busa wannan sarewar sai ga raƙumi na neman wurin gudu ya san cewa za a kama wani adadin raƙuma ne da za a yanka saboda baƙi da suka zo abinda take nufi kenan to daga nan sai ta goma sha ɗaya ita ce mai hadisin kanta ita ummu zura'i tace zauji abu zura'i mijina shine abu zar ta ambace shi da wannan alkuniya abu zar'in malamai suka ce imma dai dan saboda yawan gonakinsa don azzar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka to saboda yawan gonaki dan babban manomi ne shi yasa ake kiransa abu zar'in ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan 'ya'ya don wani lokaci a larabci akan ce a zar'u ana nufin 'ya'ya ta ce wa ma abu zar'in kai kun san ko wane ne abu zar'in ana min kulayi uzunayya ne wanda ya sa kunnuwa na suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na 'yan kunnen zinare wanda suke kai kawo a cikin kunnuwana wa mala min shahli abudayya shi ne wanda ya cika min hannu hannuna abin nufi ya sanya ni na zama mai kiba ba ramamma ba ba kyamataciya ba wa bajjahani fa bajjaha ilayya nafsi shi ya faranta min rai har ne ma kaina ina cikin tafiya sai in ji ina dariya saboda kawai karamcin da yake mu saboda halansa na gari da yake mu wajadni fi ahli gunaymatin bishar ya same ni cikin gidanmu dangina ba mu da komai sai waɗansu 'yan tumaki ba su fa'a kidaya ba faja'alani fi ahli sahilin wa atisin wa da'isin wa munak sai ya mayar da ni wani gida cike da dawaki cike da raƙuma cike da shanu cike da amfanin gona tana nufin cewa gidansu ba mawadata bane ba sai ya aure ta ya kawo ta gidan shi mijin waɗanda su mawadata ne ita a gidansu ba abinda suka mallaka sai ya tumaki ko awaki waɗanda suke ababen kidayawa amma shi a gidansu akwai nau'ika na waɗannan dabbobi akwai garken shanu daban akwai na awaki daban akwai na wato ainihin raƙuma daban akwai na dawakai kuma daban sannan kuma gidansu gida ne na manoma wato ayyukan suna da wadata dai sosai da sosai abin da take nufi kenan tace fa hu aqulu fala uqabbah a wurin Abu Zar'in da nake faɗin abin da daga dama ba za a hantare ni ba ba za a yi mutsawa ba wa arkudu fa atasabba in yi ta barci har garin Allah ya waye ba yanda za a yi a zo a tashe ni a sa wani aikin safe saboda ina da yara da barori da koyayyi masu yin ayyuka ba sai na tashi na yi da kaina ba wa ashrabu fa atakamma in sha dukkan wani kayan sha mai daɗi in ji hatsi irin yadda nake so abinda suke faɗa kenan gaba da shi ummu abi zar'in sai mahaifiyar abu zar'in wato bayan ta faɗa halayen mijin za ta faɗi halayen mahaifiyar mijin surukarsa kenan fama ummu abi zar'in kun san kuwa mahaifiyar abu zar'in uqumu harada to din ta cike ki da kayan abinci dan tallafawa ga biyayyu wa bitu hafasa gidanta yalwatacce ne dan karban baƙi ko waɗanda aka kore su daga gidajensu ko wanda suka zo gari masu da masauki ibnu abi zar'in daga nan sai dan abu zar'in wani tasarar a gidan tunda yana da ɗa fa mabnu abu zar'in kun san wane ne ɗa na abu zar'in mabdi'uhu ka masalli shatba wa tushbi'uhu zira'ul jafra take cewa idan ka ganshi a tsaye kai ka ce tankar dabino ne da aka tsaga gida biyu abin nufi daidaitacce ne ba mai ba nan ba mai kiba ba sannan kuma abincinsa wato shine cinyar akuya ta gaba wato karfasar akuya ta gaba kenan tana nufin gidansu gidan wadata ne ba gidan rashi ba bintu abi zar'in sai ya ta abu zar'in fama bintu abi zar'in kun san wace ce bintu abi zar'in kuwa sau abiha wa sau ummiha ya ce mai biyayya ga mahaifiyarta ya ce mai biyayya ga mahaifinta wa milku kisa'iha rigarta a cike take ba ta yi mata yawa ba wato idan aka ce rigar wanda ta yi mata yawa ta zama raman biya kenan ina fata an fahimta idan an ce ta cika rigarta abin nufi dai ba alamar yunwa ko rama ta tare da ita wa ghaizu jaratiha bakin cikin makociyarta kenan idan an ce bakin cikin makociya wai suna nufin bakin cikin kishiya wai saboda kishiya ba ta son ta ga kishiya cikin hali na yalwa da jin daɗi so suke ta ganta a cikin wani hali na matsatsi to idan ta ganta cikin yalwa to tana cikin damuwa ke da ita ma'ana dai karin magana ne wannan jariyatu abi zar'in kun san yarinyar gidan abu zar'in mai mata aiki kuwa fa ma jariyatu abi zar'in wace ce jariyatu abi zar su la tabusu hadisana tafsisan mai kame kai ce ba ta yaɗa zancen mu ta ɗauki zance daga gidan mu ta kai gidan makwabta wala tanqufu miratana tankisan, ba ta satar kayan abincin gidan dan ta je wani gida ta sayar ko ta fansar wala tamla'u baitana ta'shishan ba ta cika gidan mu da datti da tsumma kamar tekar tsuntsu kaga wannan yayi tsumma kaga wacin leda qalat tati wato nan ta gama bayyana gidan dai tana cikin jin ta iyawa mace tana cikin jin daji tsakaninta da mijinta amma ba lalle bane tana jin daji tsakaninta da uwar miji ta iyawa suna cikin jin daji da uwar miji amma ba lalle bane ba ƴaƴan mijin wanda ba ita ta haifa kuma yanzu zanto suna cikin jin daji to amma idan ta haife su ta haifi mijin ta haifi mahaifiyar mijin ta haifi ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata ka ƙarshen kwanciyar hankali ya mace kenan a ce duk suna zaune da waɗannan lafiya ba ta da matsala daga kowane bangare ko miji ko iyayensa ko yayansa to me zai faru da ke ita duniya ba a zama haka sai wata matsala ta faru qalat ta ce kare da abu zar'i abu zar'i ya fita wata rana don harkar kasuwarsa wal awqab tunqabu a daidai lokacin da an fara tatsar nono na dabbobi ana kadawa don fitar da mai falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kalfahadain kawai bai yi aune ba sai ta karo da wata mace tana da ƴaƴaye guda biyu ƴaƴayen nan guda biyu kai ka ce ƴaƴan zaki ne jariran ƴaƴan zaki dan ƴaƴan zaki ba sa zama wuri ɗaya tana yawan motsi kaiwa da komowa wato yara ne masu kuzari yara masu yawan kaiwa da komowa yal'abani min tahti kasriha durmanatayn fa tallaqani wa nakaha da ya ga wannan mace da 'ya'yanta da kyawun matar da ɗabi'unta sai ta burge shi fatallakani wa nakaha sai ya sake ni sai ya aure na haka kawai fanakahtu bada rajulan sariya ni kuma daga baya sai na ji na auri wani mutum mawadaci wa bashariya wanda yake hawa wani duki in garba mai kuzari da sauri da gaggawa wa a khatiya jarumin maza wanda kullum ka ganshi da mashi a hannu ko takobi don fita yaki wa araha alayya na'aman sariya ya kawo mun dabbobi masu ɗumbin yawa garke garke a matsayin sadaki wa atani min kulli ra'ihatin zawjan kowanne nau'in dabba da ka sani sai da ya kawo mun kalanta a matsayin sadaki lokacin da zai aure ni bayan abu zara'in ya sake ni wa ya ce da ni kuli umma zara'in wa miri ahlaki ke umma zara'in kici abinda da kike so cikin dabbobin nan naki ne garke guda da ke da ni naki ne wa miri ahlaki ki bai wanda ke gada ma cikin dangin wanda zaki bashi rafi ki ba ki bashi wanda zaki bashi saniya ki bashi wanda zaki bashi tumaki ko awaki ki basu umma zai da kanta take cewa falau jama'at kullu shay'in atanihi inda zan har hado dukkan abin da wannan mutum na biyu ya bani lokacin da zai aure ni ma balaga asghara aniyati abi zar'in to duk gaba ɗaya wannan abin aure na bai kai kimar kankanan kofi na shan ruwa a gidan abu zar'i ba in haɗa tumayakin da awakin da shanun gaba ɗaya da ya bani to bai kai kimar mafi kankantar kofi shan ruwa a gidan abu zar'in ba saboda me gidan abu zar'in ta fi samun kwanciyar hankali duk da wannan mutum na biyu ya fi abu zar'in wadata amma a can gurin kuma ta fi samun kwanciyar hankali kuma wannan kwanciyar hankali ɗaya ne daga cikin dalilai na ɗorewar rayuwar aurasaiya. qalat aisha da ummu na aisha ta kawo labarin daidai nan ta tsaya sai ta ce fa qala li sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da wancan Allah tabbata gare shi yace da ita kuntu laki ka abin zar'in li zar'in ni aisha zan zame miki kamar abu zar'in a wurin ummi zar'in sai dai ni ba zan sake ki ba abin nufi duk abinda abu zar'in yayi wa ummu zar'in to zan miki shi in banda abu ɗaya shi da saki ni ba zan sake ki ba ma'ana a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya ce da na Aisha Allah ta kare da a gare ta alfahari da dukiyar mahaifinki da kika yi wancan ba da abin alfahari ba sama da ki sami abinda ummu zar'in ta samu a wurin abu zar'in wannan shi ne ribar kowace ya mace a duniya ta sami namijin da yake kimanta ka yake darajanta ka to a nan gurin menene fikihun wannan hadisi ina jin ko ku nan gurin na tambaya a yanzu na ce da ku a cikin waɗannan mataye da muka karanta bayanansu gaba ɗaya wace ce mijin ta yi eh ta sha ɗaya ta ƙarshe to amma abu ɗaya ya gurɓata lamarin shi ne sakin da ya faru wato kenan za mu iya cewa ta ƙarshen nan ita ce mijinta ya fi ba dan ba dan saki ba ita ce mijinta ya fi ba dan saki ba domin ita ce ta samu halin da babu wata da ta samu irinsa a cikin dukkan sauran mataye to a cikin nan wurin kun ba kai darussa masu yawan gaske idan muka bi wannan bayanai da waɗannan mata suka yi akwai darussa masu ɗumbin yawan gaske na farko dai wannan an yi wannan magana ne mu matan nan sun tattauna tun shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce baya a tarihi amma ka ce yau ne da safe suka tattauna wannan sharhin da ne na waɗannan hadisai na yi shi ne a takaice matuƙa kwarai daga gaske kawai ƙoƙarin kusanto da ma'ana sauransu amma inda za ka wufi filla ci ku ga halayyar mazajen yadda suke tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce baya har yanzu kuma sai su ne halayyar har ya zuwa yau ɗin nan wato irin yadda yanzu waɗansu daga cikin mataye ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda rabe su da mazajen da suke wahalar da su ko gallaza musu to fa an taɓa samu tun a ba yau ne aka fara samu wannan ba kar ku ɗauka cewa mazan na zamanin ne a'a ɗabi'ar sai ta ɗan adam a matsayin sa na ɗan adam kuma kar ku taɓa ɗauka cewa yadda yanzu waɗansu suke cikin kangi na mazajen da suke da su kuma haka dukkan mata suke a ɗakin aure akwai kuma waɗanda suke cikin wata 'yar karamar aljannar duniya a tsakaninsu da mazajen su domin daidai lokacin da waɗancan na farkon suke koke-koken mazajensu da matar ayayaku da matar ashan naku suke cewa ga yadda mazajensu suke kaga daidai lokacin kuma wata ita matar ita ummu zar'i take magana ga halin mijinta a yanzu ba haka in za a tattauna in wata ta ce mijinta na mata kaza wata kuma za ta ce mijinta na mata kaza in wata tana fuskantar matsala kaza wata kuma za ta samu cewa wato dan na bude wannan saboda waɗansu matan idan suka ci karo da wata matsalar sai su ɗauka cewa ma kamar me kamar gaba ɗaya ma su um, a cire rai ma game da rayuwar auratayya saboda maza gaba ɗaya sun lalace namiji gaba ɗaya ba ɗan goyo ba ne ba namiji gaba ɗaya ba da kirki wanda wannan kuskure ne ganin gaskiya kuskure ba a haɗa mutane a musu hukunci shi ɗaya. irin yadda waɗansu daga cikin maza suke ɗaukan cewa mata gaba ɗaya ba su da kirki mata gaba ɗaya kaza to wanda ma kaga ba adalci ba ne ba a kowane irin mutane ya iya samun mutanen kirki kuma a iya samun waɗanda suke ba da kirki ba to a nan gudun da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuntu laki ka abi zar'in da ummi zar'in na kasance miki kamar abu zar'in a wurin ummu zar'in in ban da saki in ban da saki kun ga sakamakon da zamu fita da shi a nan gurin sai mu ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi mafificin miji kenan domin a cikin waɗancan sha ɗaya mun yi da cewa abu ne mafi fifi in ba dan saki ba to ko manzon Allah ya tabbatar ma Aisha lalle ya zame mata kamar wa kamar abu zar'in bi umu zar ko muna da tabbas din manzon Allah ba bai saki na Aisha Allah ta da a gare ta dan haka nan gurin abin da ya rage shi ne, waɗansu ɗabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi isharar zuwa gare su yadda ya kamata magidanci ya kasance tsakaninsa da iyalinsa wato ko dai a magance manzon Allah ya yi magana da baka ko a aikace ya aiwatar da abun a aikace sallallahu alaihi wasallam abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam wani mutum ya zo ya tambaye shi menene haƙƙin iyali na a kaina ko nuna haƙƙin ɗaya daga cikinmu da matarsa take da shi a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an taksu an tut'imha idza ta'imt wa an taksuha idza iktasait wala tadrib alwajha wala taqabbih yake cewa ka ciyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai ma kai tufafi wala tadrib alwajha kada ka ce za ka daki mace a kewayen fuskarta domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani wala kabbe sannan karka murna mata magana waɗansu malamai suka fassara at shi ne kamar mutum ya mona ta da halitta ta yi mata ba ko ya ce mai kaza ya faɗo ta halitta ta jikinta ko hannu ko kafa ko fuska ko ido ko hanci domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa ka muna na ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki don shi dan adam ba shi yawa kansa hannu ba ba shi ya dasawa kansa idanu ba ba shi ya dasawa kansa hanci ba ba shi yawa kansa dukkan wata gaba ta cikin ba ubangiji da Allah ya masa da haka lokacin da ka wa wanci sanadiyar wata halitta ta jikinta to ka na ladabi ne tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala da haka bai dace ba mutum ya muna na musu ta wannan fuskar waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbi wato banda zagi bai halatta ba mutum ya zagi matarsa da ko waɗanda idan fushi ya fushi za su ga suna zagin matarsu waɗansu su tura a shari'a su ce yar kaza kaza su faɗa abin da yake harshe ba zai iya faɗa sa ba waɗansu kuma su ce yar iska haka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba ya da daɗi idan yar iska ce ya zaka kawo ta gida shimfiɗa ta haɗa ko gida ɗaya ya haɗa ko har ku haifi 'ya'ya da iska ma'ana irin iska me za ta haifa kuma a gidan kenan ma'ana ta haifi yayan iska kenan wannan magana ce wanda ta yi muni kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ja kunne kamar da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba wato kenan lalle mutum ya lura da iyalin ta fuskar abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin zama sannan ya lura da iyalin sa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiya wani abu na farko abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abin da ake kira husnul ahdi husnul ahdi shine riƙe alƙawari wato tuna baya tuna baya yakan tuno ɗabi'u da halaye da matarsa ta yi masa a da da irin zaman da ya yi da wancan tun da ko da a yanzu wancan ba ta nan ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da ba to sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da baya manta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umma na Aisha da kanta take cewa wata mace ta shigo gidanmu sai naga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata muhimmanci sama da kima yana cewa sannu da zuwa ya ya suwanci haka dai ya bata kulawa wanda ba ba haka na saba gani ba sai nake tambayar su wannan fawa ce ce sai ta ce ai yace ai mutuniyar Khadija sai ta dade tana zuwa nan tana kawo wa Khadija ziyara shi ka gane wa ashe wai mutuniyar Khadija sai shi yasa yake taurin girma mata saboda kishi wai yana taurin girma mata ummu na Aisha kuma da kanta take cewa wato ban taɓa yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda na yi kishi da Khadija saboda irin yadda manzan Allah yake yawan ambatan ta ce gashi ban taba zama da ita ba amma kuma ina kishi akan ta saboda annabi yana yawan magana akan ta har wata rana sai ce da shi yanzu kai bawan Allah gashi Allah ya musanya maka da yarinya budurwa matashi ya dan kake ta suno wata tsohuwa wanda ji sun kode saboda tsufa ga yarinya matashi ya Allah ya baka sai ta Allah bai musanya mu wanda tafi ta ba har yanzu ka gona rike alƙawari ne yace yi shiru Allah bai musanya mun wanda ta fita ba har yanzu a gaban Aisha ta yi faɗa haka bai bari an je ko ina ba Allah bai musanya mun wanda ta fita ba yace na farko dai ta yi imani da ne lokacin da mutane suka kare ta ne ta taimake lokacin da kowa baya tare da ni duk ƴaƴan da na haifa na kai cikin sauran mata na kowa ban haihu da kowa ba yake cewa da haka ba zan ta umarta da Khadija ba aisha ta ce daga nan sai na rufe baki na ban ƙara cewa komai akan khadija ba baki na huta ba ta sake cewa komai akan ta ba to kanta ne ta faɗa kuma ba ta san me za a sake faɗa ba kuma nan gaba to wannan shi ne abin da ake kira husnul ahad wato kaɗan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin husnul ahad wato mutum ya riƙewa mace wani zama na da da suka yi na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da da sauransu ko da yanzu ba za ta iya yin wannan abin ba ko kuma a'a ba ta duniya sauransu to wannan yana daga cikin abin da yake da matukar matukar muhimmanci sosai da sosai mutum ya kiyaye shi sannan kuma abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan takawa da tsoron Allah yakan kula da su wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka wannan kuma sai kawo kan garewar da yawa daga cikin mata saboda suna zaune a gida ba sa kukan yunwa ko kishirwa ba sa kukan abin hawa ba sa kukan kayan alatin duniya amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini ba su san addini ba ko mazajen su ba su samu ba su damu su dora musu wato addinin ba ko dai mu dauki salon rayuwa irin ta turawa tsakanin mu da matan mu da ƴaƴan ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wanda suke nesa da addini kawai sai shirme sai duniya da sauransu da wuya miji ya zo ya tashi matarsa cewa ta shi sallah shi ya fita asuba a yi sallah asuba da shi a jam'i kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tashi ta yi da wuya zai lalle ta ce ta ce ta shi da wuya ya bi ta daki ƴaƴansa ƴan mata ya kwankwasa musu kofa ku tashi ku yi sallah ko daki ƴaƴansa samari ya kwankwasa musu ku yi alwala ga ina jiran ku za mu ci sallah tare masallaci an yi kira a salatu da wuya ka samu waɗanda suke haka saboda haka yawancin mazaje sun kyale tarbiyyar 'ya'yansu da matansu sawa'in 'yan mata ko samari a hannun akwatin talabijin a hannun satellite a hannun 'yan wasan kwaikwayo shi yasa gidaje da dama duk suka rikice suka lalace to wannan matsala ce abu na hudu manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata ko a cikin tafiya ake wata rana ana tafiya da mata to akwai wani bawa ana kiransa an dasha yana gaba cikin kada raƙuma to sai yake irin wata waka wanda duk lokacin da yake waƙa nan masu kiwon dabbobi suna wasu irin waƙa da suke zuga shanu sai shanu su rika gudu ko zallo suna tafiya shi ma sai rika wannan waƙa, sai raƙumi yana gaggawa sai manzo Allah ya daka masa tsawa yace mahalan bil qawarir ya an daka yace kai an jasa yi tafi bi a hankali muna dauke da kayan kwalba. yana nufin muna tafa da mata ma'ana idan kai tafiya da yawa za su gaji za mu wahalar da su kamar kwalba ce sai tafi sai nan da nan a rika tafiya a hankali